mahimmancin wannan taron namu na yau shine mu wayar da kan wayannan masu aiki na bankuna ko na wanda suke kira insurance da kuma wanda suke sayar da wasu kayayyaki ma kamar masu sayar da gulagule masu sayar da motoci masu aikin kamar su hotel aka yawanci mutane wanda suke hada irin abubuwan da ba mu so suna irin wannan aikin suka kawo ta'addar da ba mu so so wannan ainihin taron shi na wayar da kansu wanda suke abinda da muke kira terrorism aikin ta'addanci su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa in ba kuɗi ba su sayan ba su yada bambu in ba kuɗi ba a yi sayan bindiga kamar a ce bindiga wanda ake kira AK47 yanzu ainihin shi yansu akwai tsada sai da kuɗi ake yin wannan wannan taron ainihin shi shine na waya da kan wayan mutane su san aikin da za a yi a ana so a samun kuɗin da suke aikin da shi ai sai da ruwa kifi ke surviving in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu to masu aikin wannan ce su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi za ga cewa aikin da ba su ka kare ba su yayi so wannan waye da mutanen nan ne sun ga yawo da kuɗi ta hanyar bankuna ko yawo da kuɗi ta wasu hanyoyi shine muka haɗa wannan taro a waye da kan wanda masu aikin nan su san me ya kamata su yi inda akwai abin da ka gani suka cewa a ah, wani ya fito da kuɗi kaza ya aika kuɗi kaza waje kaza aka ga alama wannan kuɗin za a yi aikin da bai kamata da shi ba sai su iya giya masu tsaro a san me za a yi a hana wannan samun wannan shine yasa zaman lafiya shine yasa karshen wannan kashe-kashen da muke samu a kasan me yasa kuka yi tunanin wannan fanni an samu karuwan aikata irin waɗannan laifuffuka ne aini din da ka gani cewa masu ta'addancin na suna saru lalle kan akwai kuɗi an yi kokari yanzu ana fara ta yakin da sojoji suke yi amma mun ga cewa yakin sojoji kadai zai iya karar da wannan ba lalle kan ya kamata a samu ta ina suke samun kuɗin da suke karar da wannan aiki shi ma wannan wani anya ne daban wanda ya kamata a tsayar da wannan aiki ba za samu karuwa ba ne in an duba kamar najeriya yanzu ai allah ya dan gorace an samu raguwan wannan aikin amma aiki bai kare ba tunda har yanzu ana kashe kashen nan har yanzu ana dan samu suna zuwa a zuwa da bindiga ko a sa bamba wani guri to in dai har ba daina wannan ba to yaki bai kare ba ana yaki ta hanya daya ta sojoji wannan ma wani anyan ne kuma na ana samun kuɗi in ba samu kuɗi ba ai shi ma zai rage wannan abin shi sa wannan taron muka sa wannan to a ƙarshe me kuke so ku cimma to wannan burin mu dai akan wannan taro shine cewa wayannan in sun kansu ya wayu su san me ya kamata su yi ƙarshen wannan ba su samun kuɗi kuma a rage kashe kashe da ake samun ƙasa tare da ci Allah ya kare mana shi a samu ƙasa a samu saman lafiya cewa duk da aka samu kuɗi na haram kuɗin da bai kamata ba aka tsayar da shi ko ina ne ya kamata a dawo da shi to wannan mu ma muna ba da support akan wannan muna ba da goyon baya cewa duk inda ka samu kuɗin nan ya kamata da maida shi kasan da ka samu amma maida din ne ana son a maida kada ƙara sacewa kuma shi sa ganin lokacin sai a sa wasu anyoyi wanda ya kamata a sa cewa to za a dawo da kuɗin nan amma za a dawo da shi za a yi mai da shi ne za a yi in ka ce to wannan ya saci kuɗi ya fita da shi ƙasa kasa an samu kuɗin an dawo da shi kuma wani ya sace ai kuma an yi bayi ba ko nawa ne in dai ba na kasan bane wani ya sace aka samu ya kamata a mai da shi inda ya kamata kuma mun goyi bayan wannan cikin abin da muke yi ne cikin wayan kan da muke yi ne Mr. Timothy Malaye mun gode sosai da wannan bayani da kamar. Mun gode kwarai da gaske sannan ku da yake.